um, kun dai san ba zan dina ba ko ba zan dina ba ba zan dina ba amma ina son gaya muku abu ɗaya duk wacce ta san darajar uwarta ba za ta kira ta zagi uwata ba daga lokacin da kika bude baki ka zaga uwata ke ma zan faɗa kin ci uwarki saboda uwarki ba ta fi nawa ba kin gane ko uwa uwa ce uwarki ba za ta fi nawa ba kuma kai ba ta mafi ba ne ke ina ga wai lokacin da aka haife ki a matsayinki na musulma an je an yanka rago an yi suna an sassaka miki albarka ba a miki addu'a an ce ki zama yar iska ba ba a miki addu'a an ce ki zama yar lesbian ba ko so i don't think i have any business with you did i call your name did i call your name I didn't call your name, if I can remember. I didn't call anybody's name. So you don't have the right. His which is again, wallahi.